su Allahumma salli ala Muhammadin ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma anta afuwun karimun rahimun tuhibbul afwa afwa anna Allahumma anta afuwun tuhibbul afwa afwa anna اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين a wa ba yan uwa assalamu alaikum muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa a muka samu kanmu a wannan wuri a mai tayin albarka a wannan dare mai albarka cikin wannan wata mai albarka domin gabatar da karatun alkur'ani mai tsarki wadda ake gabatarwa a wannan wurin a muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa cikin abin da za mu karanta da abin da za mu yi bayaninsa to mutane za su ɗan yi mamakin ganina a wannan wurin saboda abin da ba a saba ba Ah, malam Allah ya kaddara yau ya yi tafiya ya yi bulaguro kuma haka Allah ya kaddara muna tsammanin zai dawo domin ya mana karatu wanda yanzu hakan nan yana dab da shiga garin gaya akan hanyarsa ta dawowa daga kano kaga zai yi wahala inda ma kamar a ce yana irin bulkatuwa ne za mu iya intizari kadan mu jira shi don ya zo ya dora akan karatunsa shi yasa saboda yanayin lokaci za mu zo daidai gwargwado abinda Allah ya kaddara za mu iya faɗa a za mu yi bayaninsa shi muna masa addu'a Allah ya kawo shi lafiya Allah ya sa ya zo same mu lafiya sannan mu kuma Allah ya zauna da mu lafiya kuma wannan karatu da za mu yi muna neman taimakon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci a cikinsa ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon faɗanta ya nuna mana kuskure ya ba mu ikon guje masa bisa bayanin da malam min jiya wato an kwana cikin wannan sura mai albarka surati ali imran an kwana kan aya ta goma sha tara ko aya ta ishirin aya ta ishirin wadda yau da dar allah za a tashi akan aya ta ishirin da daya kuma insha allahu ba tare da bata lokaci ba mu ba mu dama mu Allah rama ya karanta mana wannan aya Allah ya taimake mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم نعم أولئك قال ساقو أولئك الذين هبلت أعمالهم في الدنيا والآخرة نعم وما لهم من ناصرين تو بسم الله الرحمن الرحيم ubangiji mai girma da buwaya yake cewa innan ya furu na bi ayati ka san waɗanda suke kafirce ma Allah wa ya yaktuluna na bi ghairi haƙƙin suke kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba cewa bi ghairi haƙƙin dinnan ba tare da haƙƙi ba ai babu wani haƙƙin da zai kai ga mutum ya ɗauki makami ya kashe annabi kenan wato wai ba tare da annabin yayi abin da za a kashe shi ba annabawa masumai ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye su kuma ya zaɓe su a cikin halitta wato ya aiko su annabta saboda haka kenan kaga babu dalili da za a kashe annabi yawwa domin annabi ba zai yi laifi ba ma balle laifin ya kai ga a kashe shi Allah ya ce wa yaktuluna allazina ya'muruna bil ma'ruf bil qisti sannan wa'annan kafirai banda kashe annabawa banda kafirce ma Allah suna kashe masu wa'azi su ne ne ya amuru da bilkisti wanda suke umarni wato da yin adalci minan nasi a cikin mutane to Allah ya ce waɗannan mutanen fa bashirhum bi azabin alimi kai musu albishir da azaba mai radadi malam ya ce cewa ai musu albishir ai wannan zargi ne shine zammun mummina Allah ta'ala li ahalil kitabi Allah ya zargi wato ahlul kitabi a saboda mi wato saboda sun hawi zunubi malam ya cewa haza zammun mummina Allah ta'ala wannan zargi ne daga wajen Allah li ahalil kitabi ga ahlul kitabi buhu min al ma'asim wal majarim saboda abin da suka hauhawa daga ayyuka na saban Allah da kuma ayyuka na mujirmanci hanyar kashe annabawa ba tare da annabawan su musu komi ba fi takazibihim bi ayatin lahi sun karyata ayoyin Allah kadiman wa hadithan tun dama sun karyata ayoyin Allah tun a farko wato kakannin kakannin su masu karyata ayoyin Allah ta hanyar wato karyata annabawan da aka aiko musu sannan wa hadithan su ma kuma yahudawan da suka zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zuwa yahudawan da yau muke tare da su sun wasan kare ta ayoyin Allah shine allazi ballagathum iya harusul wanda manzannin su suka isar musu istikbaran alaihim sun yi wannan saboda girman kai ne wa inadan lahum da kuma wato kangarewa wa ta'azzuman ku rika hakuri wannan littafin na yana da ba akwai waya ko ba kara hasken abin nan shi ma na sai da kwalba ke karatun ko littafin ya karanta da yawa ah, a ah, maganin matsalan ai yake cewa haza min Allah ta'ala li kitabi wannan zargi ne wanda Allah madaukakin sarki yayi ma ahlul kitabi bi martakabuhu min al ma'asim saboda abin da suka hawa hawa na daga zunubi wato wal maharimi da aiki na sabon Allah fi takazibihim bi ayatin lahi wato saboda sun karyata ayoyin Allah kadiman wa hadisan a datan sun karyata wato ta hanyar karyata annabawan da Allah ya aiko musu wa hadisan yanzu ma sun karyata ta hanyar karyata annabi sallallahu alaihi wasallam wato da alqur'ani sun karyata annabawan da Allah allati balagarhum iyyaha rusul sakon da manzannin suka isar musu istikbaran alaihim wato saboda girman kai wa inadan da kangarewa wata azuman alal haƙi da wato wato wato wato hawa matsayin da wato bai kai nasu ba su nuna su ne suka fi cancanta wato su faɗa wa duniya ta ji in annabi ba daga cikinsu ya fito ba to shi kenan ba za su saurara masa ba malam yake cewa wato wa ma'ahaza duk da cewa sun kafirce ta hanyar karyata saƙon da Allah ya aiko musu da annabawan da Allah ya aiko musu katalu wato sun kashe wato goma haza tare da wannan katalu sun kashe annabawan katalu minan nabiyina sun kashe daga annabawa hina ballaguhum anillahi yayin da wato suka isar musu wato sako daga wajen Allah maɗaukakin sarki sun yi wannan bigai da sababin ba tare da wani dalili ba wala jarimatu minhu ba tare da wato wani dalili ba wanda a ce akwai abin da annabawan suka yi musu a sakamakon wannan ne wato suka yi musu wannan wato kisan kai domin yan bani isra'ila sun kashe annabi haya sun kashe annabi zakariya to waɗannan annabawan annabawa ne da wanda Allah ya aiko ma yan bani isra'ila to shi yasa Allah kowane lokaci zaka je yana zargin su yana cewa sun kashe annabawa wato ba tare da haƙƙi ba kamar yadda annabi sallam yake faɗa wato sun yi wannan saboda girman kai ne Allah ya ce wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist minan nasi sannan sun kashe malaman daga cikin malaman su na Yahudawa waɗanda suke umurtan su wato da adalci shine wato bin shari'a shine bin shari'a wa hadha huwa gayatul kibir wannan shine gayar girman kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al kibru batalul haqqi wa gamtun nasi shi girman kai shine wato wato ka take gaskiya kana kallon gaskiya ka take ta sannan kuma wato ya zama kana nuna ɗaukaka wato akan mutane walihaza saboda haka wato lamma an takabbaru an haƙi yayin da suka yi girman kai ga barin karɓan gaskiya takbaru alal halki suka kuma nuna su ne maɗaukaka akan sauran halitta ƙabalahumullahu ala zalika bezulati wa sigari sai kuma Allah su ma sai muƙabalance su sai sai wato ya mu'amalance su da kaskanci ma'ana Allah maɗaukakin sarki su ma sai jefa su a cikin kaskanci wato da kuma wato da kaskanci wato a cikin rayuwar duniya sannan kuma Allah ta tanada musu azaba ta walakanci a gidan lahira Allah ya ce waɗannan mutane fa bashirun bi azamin alimi kai musu albishir da azaba mai kai musu albishir da azaba mai raɗaɗi domin su masu wa'azi wakilan Allah maɗaukakin sarki ne a bayan ƙasa wakilan Allah ne masu wa'azi wakilan Allah ne domin Allah maɗaukakin sarki shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kiraye mutane akan hanyar hanyar alkhairi hanyar bin Allah sannan da ya zo ya aikinsa bayan ya gama kawo saƙo zai tafi sai shi ma ya bar aikin a hannun sahabbansa kamar yadda yake sunar kowane annabi in ya zo ya isar da saƙo sai ya zaɓi wasu almajiransa wanda su tallafa wajen ci gaba da isar da saƙo. saboda haka taɓa su wato taɓa wanda ya kawo saƙon ne <clears throat> taɓa wanda ya kawo saƙo kuma taɓa wanda ya aiko a zo da saƙon ne mun gane ko saboda haka a imam al qurtabi ya fitar da hadisi daga abdullah bin mas'udin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bi'sal qaum wato tir da mutane Allah wadan mutane wato qaumun ya kataluna na ya amuru na bilkisti minan nasi mutanen da suke kashe mai wa'azi a cikinsu tun da irin wa'annan mutanen a ce mutane mutum zai zo yana kiransu zuwa ga hanya ta alkhairi ya zama su kuma hanyar da za su sakanta ma wannan mutumin shine wato su kashe shi manzan Allah ya ce Allah wadan wa'annan mutanen bisal qaum qaumun la ya'muruna bil ma'rufi wa la yanhauna 'anil munkari sannan yace Allah wadan mutanen da ba sa hana mummunan aiki sannan ba sa umarni da kyakkyawan aiki duk al'ummar da a cikinsa ba za ka sami mai cewa a yi ko a bari ba wannan al'umma manzan Allah ya ce tir da wannan al'umma din sannan yake cewa bisal qaum tur da mutanen da qaumun yamshi almu'minu bainahum bittaqiya tur da mutanen da mumini mai tsoron Allah zai tafi a cikin wannan garin sai yana yin taqiya ma'ana yana ɓoye imaninsa to wannan al'umma ita ma tur da ita tur da al'umma da mai imani sai dai ya ɓoye imaninsa in yana so ya ji daɗin zama a cikin wannan al'umma din. har yanzu abu ubaida bin jarrah ya rawaita hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa katalat bani isra'ila salasata wa arba'ina nabiyan min awwalin nahari fi sa'atin wahida yan bani isra'ila sun kashe annabawa ɗari uku da safiya eh, ɗari uku da arba'in sun kashe annabawa domin yawa yawan annaba dama Allah ya aiko cikin kabilan yan bani Isra'ila ne su kuma mutane ne wanda ubangiji ya yi halicce su masu tsananin wato taurin kai masu tsananin wato wato wato tsananin kafirci akan abin da wato behu da yake so inda yana son yana son ya samu damar da zai zartar da wannan abin da za a kashe mutum dubu a dalilin biyan wannan bukatar tasa shi bai damu ba saboda haka annabawan da suke zuwa suke musu wa'azi suke hana su mummunan aiki to su kuma wato ya zama ba su da abin da za su yi musa kai shine su sa wato a gama da su a bayan kasa saboda haka mala yake cewa sun kashe annabawa salasata wa arba'in annabawa arba'in da uku wato a farkon wannan da hantsi ne sannan daga baya annabawa ɗari suka tsaya suna musu wa'azi su kuma suka kashe su wato kafin faduwar rana sannan mala yake cewa sai waɗansu kuma daga cikin wato almajiran wa'yan annabawan suka tsaya fa'amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari suka kama aikin wa'azi suna hana mummunan aiki suna umuni suna hana kyakkyawan aiki suna umuni da kyakkyawan aiki suna hana mummunan aiki suna umuni da kyakkyawan aiki faƙutulu jami'an su ma suka kashe su gaba ɗaya fi akirin nahari a ƙarshen yini min zalikal yau duk a wannan rana ɗin kaga sun kashe annabawa ɗari da da arba'in uku ga waɗansu ko mutum ɗari da ishirin wanda su kuma suka bi bayan annabawan suke wa'azi su ma duk so kashe su saboda haka a su ne wanda ubangiji yake ambatansu a cikin wannan aya ɗin wa'annan ƙabilan 'yan bani isra'ila suka wannan aika-aika haka na malam hadi wato ya ambata sannan shu'uba shi ma ya rawaito daga abi ishaq daga abi ubaida abdullahi bin jara yake cewa kanar banu isra'ila tuktalu fi yawmi sab'ina nabiyan a rana ɗaya yan bani isra'ila akwai ranar da sun kashe annabawa mutum saba'in su mataqumu suqu suqu baqalihim min akirin nahari a zanna ku neman wani sanya aka idan na yawa sun kashe annabawa wato mutum saba'in amma tun kafin wato a ci kasuwa saboda haka wannan dama aikin yana daga cikin aikin da su sun saba irin wannan mummunan aika a kaɗin, dalili kuma waɗannan annabawan sun musu wa'azi ne wato shi yasa sun ce su daina mummunan aiki da suke gabatarwa wato a cikinsu sai malam yake cewa allah maɗaukakin sarki yake cewa ai ba a kan wato annabi sassalam ɗin ma wai ke cewa eh, eh, ya kawo hujja ne akan cewa mutane da suke cewa ai wayancan da so kashe annabawan ba yahudawan da annabi ya same su ba ne a zamaninsa shi ne malai ke cewa a'a ai wa'annan na yanzu sun yarda da aikin wa'ancan din ai sun yarda da aikin su ko suna cewa ina wajarna alaihi aba'ana ko inna wajanna aba'ana ala ala, ala ummatin wa ina ala asarihim muqtadun ai mu mun samu iyayenmu akan addini akan addini kuma mu muna koyi da su akan irin wannan addinin nasu shi yasa kenan kaga ashe akwai goyon baya da su suke yi wa iyayensu da suke wannan mummunan aiki tsakaninsu da annabawansu saboda haka koyinsu shi yasa Allah kai tsaye yake magana da Yahudawan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan mummunan aikin da iyayen nasu suka aikata saboda su ba su kalli abin da iyayen suka yi a matsayin wato abin aibi ba shine mala yake cewa a fa in kala qa'ilun in mai magana zai iya cewa allazina wu'izu bi haza. wa'anda ai ake musu wa'azin yanzu lam yaktulu nabiyan ai su basu kashe annabi ba malam yace fal jawabu an an hada amsar da za a bashi annahum radu fi man qutila ai sun yarda da aikin wa'ancin da suka wato suka yi kisan fakanu bi manzilatim sai su ma suka zama wato kamar su din sannan kuma ai yahudawan zamanin annabin sun yaƙi annabi duk mutumin da zai ɗau makami kuma ya ce zai yaƙe ka ai sai dai kurin bai samu nasara ba ai sun yaƙi annabi salam a guri da yawa saboda haka tunda sun yaƙe shi da shi da sahabbansa kaga kai tsaye sun himmantu da kashe shi ne ai ubangiji yana faɗa cikin suratul anfal wa iz yamkuru bika alladhina kafaru la yuthbituka ay yaqtulu cewa kafire suka suna makirci suna shishirya makirci wato a gare ka ta da za su yi wato su samu galaba a kanka ko ma su hallaka ka tunda yanzu abin da yake damun su shine wannan da'awa da ka zo musu da shi da'awa ne wanda ba su yi tsammanin za ta fito ta wannan bangaren ba su yi da suke gurin su in za Allah zai aiko annabin karshen zamani aiko a cikin Yahudawa yau Allah kuma bai ga dama ba su ma nasara suna guri Allah aiko a cikin nasara Allah bai ga dama ba su ma mushrikan makkan su magurinsu gurinsu shine har in Allah zai aiko annabi ya aiko ko dai a cikin garin makka a cikin manya-manyan ko ya aiko a ɗa'ifa wato a cikin manya-manyan alkarin da suke wato yankin larabawa amma ba a aiko a samu wani talaka wanda gidansu ba kuɗi a ce shi ne za a aiko wato annabi ba saboda haka Allah ya ce su ma sun yi niyyar kashe annabi salam ɗin. illa iyaka dai Allah maɗaukakin sarki bai ba su iko ba malam ya ce har yanzu wannan aya tana nuna cewa shi al'amarin yin wa'azi al'amarin umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki wato al'amari ne wanda yake wajibi a cikin al'umma al'amari ne wajibi a cikin al'umma dole a samu wanda zai ce a yi da wanda kuma zai ce a yi a yi da wanda zai ce a bari a bari idan al'umma ta zauna ba mai mata wa'azi Allah maɗaukakin sarki yakan la'anci wannan al'umma ɗin don da wannan Allah ya la'anci 'yan bani Isra'ila ko a kan harshen annabi Dauda da annabi Isa ɗan Maryam ko ya ce zalika bima asau wa kanu ya ata duna kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu da bi sama kanu ya fa'alu ya kasance a cikin su ba mai cewa in an yi mummunan abu a bari to duk al'ummar da ta samu kanta ba mai cewa a yi a yi ba mai cewa a bari a bari to wannan al'ummar ba za ta kirki ba saboda haka malam yake cewa wa huwa qa'idatu risalati wa kilafati nubuwa ka'idan aiko annabi ma Allah yana aiko manzo ne saboda a zo a hana mutane mummunan aikin da suke tafiya a kai saboda al'ada ta dan adam yau in kai masa wa'azi zai gyaru to amma in ka bar shi aka kwana biyu ba a sake masa wa'azi ba zai koma gidan jiya saboda dan adam an halice shi da yawan mantuwa an halici dan adam da yawan mantuwa shi yasa Allah yake aikowa manzanni ɗaya bayan ɗaya domin su zo su rika jaddada addini suna ƙara tunatar da mutane akan wato alkawarin da mutane suka ɗauko tsakaninsu da ubangijinsu malam ya ce wannan shine ka'idar ma manzancin wa kilafatun nubuwa shine kuma kalifanci da ake samu na annabi in zai tafi ya bar wasu almajiransa wanda za su ci gaba tallan wato addininsa malam hasa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man amara bil ma'arufi aw naha anil munkari duk mutumin da yake wa'azi yake hana mummunan abu yake yin umarni da kyakkyawan abu fahuwa huwa khalifatullahi fi ardihi to ya zama kalifan Allah a cikin ƙasa ya zama kalifar Allah a cikin ƙasar Allah wa khalifatu rasulihi ya zama kuma kalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kalifatu kitabihi kuma ya zama kalifan alqur'ani mai tsarki kalifan Allah ne kalifan manzon Allah ne kuma kalifan littafin da Allah ya aiko ne yake cewa har yanzu hadisi daga durratu bint Abi Lahabin kala take cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ala minbari a lokacin manzon Allah din yana kan minbarinsa yana yi wa mutane kutuba fa kala sai ya ce ya rasulullahi man khairun nasi man khairun nasi ya rasulullah shin kan a cikin mutane wa kowa alheri ne kala sai manzon Allah ya ce amirahum bil ma'rufi wa anhahum anil munkari wa ataqahum wa awsaluhum li yace wato wanda yafi kowa wanda yafi kowa umarni ai wanda yafi kowa alkhairi a cikin mutane shine wanda yafi kowa yiwa mutane umarni da kyakkyawan aiki yafi yiwa wa kowa a cikin mutane hani wato gabarin hani don gani da mummunan aiki sannan ya ce wa taƙahun lillahi wanda ya fi kowa tsoron Allah wa awsaluhum lirahamihi kuma wanda ya fi kowa sada zumunci ga jin tsoron Allah ga sada zumunci ga kuma wa'azi wa hiya tanzil wa tanzil ya zo a cikin alqur'ani mai tsarki ubangiji yana cewa wato a cikin suratul tauba al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum ko na yace almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf ana magana munafikai ne ubangiji yace munafikai maza da munafikai mata shashen su daga shashe ne ma'ana gindin su ɗaya ne dukkan su ya'muruna bil munkari suna umurtar mutane da mummunan abu wa yanhahum 'anil ma'ruf suna hana mutane yin kyakkyawan abu suna hana kyakkyawan abu suna kuma yin umarni da mummunan abu kaga Allah ya faɗa halinsu kenan halinsu ya zama kishiyar muminai kenan sannan sai ubangiji yake cewa har yanzu a cikin suratul tauba din yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu muminai maza da muminai mata ba'dhum awliya'u ba'd su kuma shashan su majibinta lamarin shashe ne ya amuru na bil ma'arufi su suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar suna hana mummunan aiki kaga sai zama wai aka ce wa bi diddi hatta tamayyuzul ashiya sai ka kawo kishiyar abu kake bambanta shi an kawo siffar munafukai da irin halayensu an kawo siffar muminai da irin halayensu kaga kenan al'ummar da ba mai cewa Allah ya ce annabi ya ce wannan al'umma ana jin tsoro za ta faɗa hali irin na munafukai saboda idan dai a cikin al'ummar ba a sami mai cewa Allah ya ce annabi ya ce ba to ka tabba za a samu wakilin shaidan mai jan mutane zuwa ga aikin shaidan tunda shi shaidan yana nan dama jira yake a shiru ba ce Allah ya ce ba balle mutane su dawo hankulansu su ke ne ta ɗiban mutane kuma wato yana batar da su malai yake cewa Allah ta'ala al'amru bil ma'arufi wa munkari farkan min al mu'minina wal munafiqina sai Allah ya sa wato abin da zaka bambanta tsakanin munafukai da muminai shine umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki wayanda ba sa yi sai aka sa su sahun munafukai wayanda kuma suke yi sai aka sa su sahun muminai fadalla ala anna akassu awsafil mu'min sai wannan ya nuna maka cewa keɓantacciyar siffar mutum mumini in kana neman sa to same shi a layin al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar zaka same shi a layin umuni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummunan aiki wa ra'asuha addu'a ila al-islam mafi tsororuwar ta shine masu kira zuwa ga addinin Allah wal qitalu alaihi da kuma masu dauka makami su je su yaki dan dauka addinin Allah summa innal amru bil ma'rufi sannan malam yace to shi wannan wa'azin la yaliqu bi kullin la yaliqu bi kulli ahadin shi bai cancanci kowa ba wa inna ma yaqumu bihi as-sultan wanda ya zama musu wajibi su tsaya suna wa'azi su ne sarakuna domin su ne shugabanni su ne suke da ƙarfi idan kanat iqamatul hudud ilayhi domin sarki shi yake da iko da haddi amma shi malam wannan lokacin ya rubuta ne a lokacin irin daulolin da sarakuna su ne alkalai su ne gwamnatin su suke da cikakken iko ba irin yi da muke a ƙasar nan ba akwai gwamnati akwai kuma ɓangaren sarakuna saboda haka kenan kaga yanzu sai dai a ce kenan wato ciyaman na local gama shi ya kamata yana wa'azi ko gwamna shi ya kamata yana wa'azi ko shugaban ƙasa ko kuma wakilansu su ne alkalai ko kuma 'yan sanda dpo ya wa'azi ko ba haka ba ne yanzu in dpo ne limami aka ce ladaninsa kuma wani corporal ne ya zo ya kira sallah ko na ga ya ɗauki abin alwala da wuri saboda yana da kurkuku da addinin ya tsaya da addinin ya tsaya to saboda haka wanda ba shi da ƙarfi to a wajen umarni da kyakkyawan aikin da hani ga barin mummunan aikin zai samu rauni mun gane ko ya ce don wancan shi yake da bulalan haddi a hannunsa wata aziri ila ra'ayi tsoritar da mutane yana karkashin neman izininsa walhabs shi yake da kurku na kulla mutum saboda haka shi yake da izinin ya kori mutum ya ce bar kasar wata gari ko kuma ya je ba shi kurkuku ya zama abin saboda haka sai ya zama a kowane gari ana san a sa mutum wanda yake rajulun salihan mutumin kirki kawiyan wanda yake mai karfin hali aliman mai ilimi aminan ko mutum amincacce wanda za a ba shi kula da haka din. saboda haka a bar wannan anansa shi yasa ubangiji mai girma da buwaya yake faɗa a cikin suratul hajji yake cewa dangane da shugabanni tsayayyu wanda suke tsayawa wajen tsaye da shari'ar Allah yace alladheena in makkanahum fil ardi aqamu salata sune waɗanda in muka ba su shugabanci a bayan ƙasa aqamu salata za su tsaye da sallah kuma su sa tsaye da sallah wa atawu zakata za su sa a bada zakka wa amaru bil ma'rufi za su sa a rika wato su rika yin umarni da kyakkyawan aiki wa nahau anil munkari kuma su hana wato wato mummunan abu to kaga in har an samu shugaba shi zai wannan ba a ce shugaba yana ta mitin a yi azahar a yi la'asar sai can ya fito ya guggufa a ofisinsa ba a ce lokaci yana yi karfe ɗaya ce to azahar ta yi a je a tsa a je a yi sallah a tashi duk abin da ake a fita duk ma'aikatar a fita wanda bai ya sallah ya zauna a ofis mai sallah kuma kowa ya fita ya alwala a yi sahu shi zai wuce gaba a yi sallah a ce kowace ma'aikata a ƙasar nan haka za a tsaya a yi abubuwan za su dan gyaru to saboda haka malam ya ce shi kansa umarni da kyawun aikin da hani ga barin mummunan aikin ba kowa yake da wannan damar ba yake amma idan har za a samu wannan damar to ya kamata a same ta a guraren wato shugabanni saboda haka ganin nasu suna da yawa bari mu yanke haka saboda haka ubangiji yake cewa wato su yana daga cikin mafi munin aikin yahudawa shine za su kashe masu wa'azin ma domin ai sai mai wa'azin yana raye tukun zai ce a bari in ana wato aikin barna din to amma in suka kashe shi to kaga shi kenan gobe ba wanda zai ce su bar abin da suke yi shine Allah ya ce wa yaqtuluna alladhina ya'muru bil qisti minan nas suna kashe wanda suke musu umarni da yin adalci a cikin mutane wannan shine gaya a wajen girman kai shine gaya a wajen girman kai Allah ce to waɗannan mutanen fa bashirun bi azabin alimin kai musu albishir da azaba mai raɗaɗi azaba mai raɗaɗi azabar wulakanci ula'ika lazina habitat a amaluhum wa'annan su ne wanda aikin su fa ya ɓaci fi duniya a gidan duniya wal akhirati da gidan lahira wa ma min nasirina ba su da mai taimako wanda zai taimaka musu wato ya hana su shiga cikin azabar Allah alam ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولي فريق منهم وهم معرضون وبنجي يتي alam tara alladhina utu nasiban min alkitabi shin baka ganin waɗanda muka ba su rabo muka ba su hazzi wato littafi wanda aka saukar daga sama yud'auna ila kitabillahi ana kiransu su zo zuwa ga alkur'ani li bai bainahum dan ya hukunci a tsakanin su sun mai tawalla fariqun min sai ga wasu jama'a daga cikin sun bauɗe wannan ita ma an sauka da ita kan yahudawa ne sai ga waɗansu daga cikin sun kauce wa hum uriduna suna kau da kai ay yaqulu ta'ala ubangiji yana faɗa kiran alal yahudi wannan nasara yana inkarin wato mummunan itikadi irin na yahudi da nasara wato shine almutamassikina fi ma ya tsumo da bikitabihim wai wai a wajen riya wasu suna riko da littafin su suna riko da littafin su wata rana annabi Salam ya zo ya same su a wani gida suna zaune da suka zo a cikin su sai wani bai hude yake tambayar manzon Allah ne shin ga ya Muhammad kai ni wani addini kake bi ne sai ya ce masa ni ina bin addinin annabi Ibrahim ne sai ke ce ah, ai annabi Ibrahim bai hude ne sai annabi Salam ya ce musu waye ya gaya muku annabi Ibrahim bai hude ne ku kawo littafin na ku fatu bi ta fatulu ha in kuntum sadiqina ku kawo littafin a gani a ina ne Allah ya ce annabi Ibrahim alayhi salam bai yahude ne ai mu Allah ya gaya mana ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina Allah ya gaya mana annabi Ibrahim ba bai yahude bane ba ba nasare bane shi hanifan musulman addininsa ya bauɗe gabarin duk addinai wato addini ne mai keke shi ne addinin musulunci annabi ibrahim baya shirka ɗaya ruwayan kuma ce masa suka yi shin kai kan a cikin littattafan da allah ya saukar a wani littafi ne wanda Allah ya yi bayanin zuwanka mu aiwa magani a littattafan ku ba sai ya ce musu ƙarya kuke ku kawo a tauran nan a zo a karanta ta da akwai siffata a cikin littafin ku to sai suka yi saboda haka Allah yake zargin su cewa da ya ce musu kawo littafin a autaran ada sai su kawo sai a zo a karanta to amma ba za su yarda ba tunda sun san abin da suka ɓoye Shi ne wato mala yake cewa ubangiji mai girma da buwaya yana inkari game da itikadin yahudu da nasara almutamassiki na fi ma ya tsumo da bikitabihim allazaini bi aidihim wanda suko riko da littattafansu wanda suke hannunsu wa huma tauratu wal injil sune littafin a taura da linjila wa iza du'u ila tahakumi ila ma fihima min ta'ati in an kira su su zo ai hukunci da abin da yake littafin nasu wato na daga biyu Allah da'a fi ma amarahum bi cikin abin da Allah ya musu umarni wato fihi ma a cikin littafin a taura da linjila din min ittiba'i muhammadin sallallahu alaihi wasallam tawallau dukkan su a su guda biyu ba wanda Allah bai musu umarni a cikin su bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka yace ku kawo a tauran in dai ba fata ba umarni da Allah ya muku a cikin littafin nan na ku bi ni in na zo ni to ku kawo karanta Allah ya ce tawallau sai su juya baya wa hum uridun suna masu kau da kai an huma gabarin amfani da littafan nasu mala ya ce wa haza fi gayati ma yakunu min zamamin min zamihin wa wannan gaya ne na wato zargi a kansu da kuma wato yin ƙarya bi zikirhim bil mukalafati wal inadi saboda suna ambatan ababen da suka saba abin da yake cikin littafin nasu kuma suna kangare ma abin da yake cikin littafin su sun kala ta'ala sannan sai ubangiji ya ce zalika bi annahum zalika bi annahum qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat وغرهم fi dinihim ma kanu yaftaru. Allah ya ce zalika wato yana daga cikin abin da wato su suke faɗa mun gane ko abin da ya ɗauke su a cikin zuciyarsu girman kansu da ya ɗauke su wai bi annahum ƙalu cewa suke lantamassanan naru wuta ba za ta kona su ba illa ayyama ma'adudatin sai dai yan kwanaki yan kaɗan ai inna ma hamalahum wa jara'ahum ala mukalafatil haƙi abin da ya ɗauke su ya ba su ƙarfin gwiwar saba ma gaskiya jarumtaka wanda yake ta saba ma gaskiya shine iftira'uhum ƙaryar da suke kirkira suke jinginawa alallahi ma Allah madaukakin sarki fi madda'ahu cikin abin da suke da'awali an fusi a kawo kansu wa annahum inna ma yu'azzabuna fi nari sab'ata ayyamin min kulli alfin min kulli alfi sanatin fi yauman wai cewa Allah maɗaukakin sarki in har ma zai musu azaba to kwata-kwata azabar kwana bakwai za a yi musu kwana bakwai din nan shine iya kwanakin da iyayensu ko kakannin suka bauta wa ɗan dalo musa samiri ɗan dalan da musa samiri ya kera lokacin annabi musa alaihi ya tafi ganawa da ubangiji zai je karɓo wato littattafan attaura to wannan cewa iyayensu sun bauta ma ɗan a dalilin bautar ɗan nan da iyayensu suka yi laifin iyayensu zai same su wanda a dalilinsa kuma Allah zai musu azaba kwana bakwai tunda kwana bakwai ne kwanakin bautar ɗan wanda annabi Musa ya dawo ya zo ya ƙone wannan ɗan to in kuma har kwana bakwai din za a musu azaba ba, in yau an musu azabar kwana ɗaya ba za a sake musu azaba ba sai bayan shekara dubu mun gane ko sai bayan shekara dubu bayan shekara dubu za a yi musu azabar kwana ɗaya sannan ba za a sake ba sai bayan shekara dubu a musu azabar kwana ɗaya sannan ba za a sake ba sai bayan wata shekara dubu kaga kenan azabar kwana bakwai din ma ba za a gama musu ita ba sai an shekara dubu bakwai mun gane ko yawwa saboda haka malam yake cewa a mun yi wannan bayanin wannan bayanin a cikin suratul baqara a inda suke cewa kalulanta masanan naru illa ayyam ma'adudat Allah ya ce qul attakastum inda lahi ahadan shin ku riki alƙori ne tsakaninku da ubangiji cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai muku azaba ba sai kwana bakwai katal kwana bakwai ɗin ma in an muku kwana ɗaya sai an shekara dubu sannan a sake muku ɗaya an mine ne falayi kulu falahu ahadu balle ku ce Allah ba zai saba alkawari ba kun yi alkawari tsakaninku da Allah ne cewa Allah ɗin ba zai muku ba kuma wannan shi yake ɗiban yahudawan har yanzu ai abin da suke gani kenan har yanzu abin da yake ta faruwa kenan eh, a yankin yankin gabas ta tsakiya kullum za a zauna a yi mitin na tsakaita wuta gobe sai ka je sun tsallaka sun fara jefa makami saboda su wai a gunsu gani suke yi ran kowane bai hude ɗaya yana daidai da ran wani wanda ba bai hude ba mutum dubu saboda haka a bai hude daya za a iya kashe mutum dubu su ba su damu ba saboda haka suna da wannan a cikin jininsu Allah ya ce wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abun da suke kirkira suke wato jirkitawa suke jingina shi da Allah shi ya rude su a cikin al'amarin addininsu su ay sabatahum ala dinihim albat abin da ya tabbata a cikin addininsu wanda yake na karya. shine ma kada ubihi an fusan wanda suke yaudaran kakan su min za'amihim annan nara la masu. cewa wai wuta ba za ta shafe su ba Allah ba zai kona su bi zunubihim da zunubin su illa ayyam ma'duratan sai kwanaki yan kadan wa humul ladina iftaru su ne wannan kirkiran da suka yi suke wannan kirkira suka yi suka jingina wa kawukansu wato kuma suka yi saɓani amma Allah madaukakin sarki walam yanzu yanzilillahu bihi sultanan Allah bai sauka da dalili ko hujja akan cewa wato shi ba zai azabtar da su ba dama sharaɗin azabta azabtar da mutum wato ya kafirce ma annabi amma in yayi imani da annabi yayi imani da Allah ya aiki mai kyau shi kenan wato ya kubuta to su ba su yi ba babu kuma dalili da za su ce Allah madaukakin sarki ba zai azabtar da su ba sai ubangiji yake cewa wato yana mai tsoratar da su yana mai kwankwasa su ya ce fa kaifa idza jama'nahu fa idza jama'nahum li yawmin la rayba fi na'am wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yughlamun Allah ya ce fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fi. kaka halin waɗannan mutanen zai kasance wato idza jama'anahu in muka tara su liyawmin larabi fi a ranar da babu kokonto ita ce dan alkiyama ai kaifa yakuna haluhum ya halun su zai kasance wa qadiftaru Allah sun kirkir ƙarya sun jingina wa Allah wa kazzabu rusulahu sun ƙaryata manzannin Allah wa qatalu anbiya'ahu sun kashe annabawan Allah wal ulama sun kashe malamai min qaumihim wato daga cikin mutanen su al'amiru bil ma'rufi masu umarni da kyakkyawan aiki wannan hin anil munkar da kuma masu harammunan aiki wallahu ta'ala ubangiji sa'ilahum an zalika tabbas zai tambaye su kulli akan duk wannan duk wannan aikin da suka yi Allah maɗaukakin sarki zai tsaye da su ya tambaye su wa kama alaihim kuma Allah zai musu hukunci ba za ka kashe mutum haka kurin mutum ma ba annabi ba ka kashe shi haka kurin Allah madaukakin sarki ya barka balle ka kashe annabi ka kashe masu wa'azi masu umarni da kyawun aiki da hana mummunan aiki mutum ba zai bari ba ai Allah madaukakin sarki ba zai bari ba an ce mutum ma haka ɗan uwanka in ka kashe shi da zalunci a filin alkiyama sai ya neme ka ya ci kwalarka ya rike ka dam ya ja kai kai ka gaban ubangiji ya ce ya rabbi is'alhu bi makatala ni Allah ka tambaye shi mene masa ya kashe ni ka tambaye shi mene maka ya kashe ni saboda haka babban jarima ne kisan kai balle kuma a ce har jarumtakar mutum ta kai ya je kashe annabi saboda haka wa'annan mutane sun ɗauki manya-manyan wato laifi saboda haka ubangiji zai tambaye su zai hukunci a kansu kuma wa mujazihin bihi kuma zai musa sakayya wali haza kala ta'ala shi yasa ubangiji yake cewa fa kaifa idza jama'a na yawmin fi kaka halin waɗannan mutanen zai kasance ne a wata ranar da la shakka fi hukuki ranar da babu kokwanto sai ta zo ta Allah ya ce wa wufiyar kullu nafsin ma kasabar a ranar nan ne za a cika ma kowace rai bi ma kasabar abin da ta aikata wahum la yuzlamun ba za a zalunci kowa ba in dai rai ta aikata wani aiki na alkhairi to ranar nan za a cika mata na sharrin ma in ta aikata irin ba ta da imani ba ta tuba ba to za ta yi ta samu wato abin da ta aikata yana nan a rubuce na'am قل الله قل اللهم مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء نعم وتعز من تشاء نعم وتذل من تشاء بيدك الخير innaka ala kulli shay'in qadir ubangiji yake cewa qul kace allahumma malikal mulk ubangiji kai ne mamallakin mulki util mulka man tasha'u kai kake bada mulki a wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u kai kake juyin mulki kake kwace mulki a hannun wanda kaga dama wa tu'izzu man tasha'u ka ɗaukaka wanda kaga dama wata zullu man tasha'u ka kaskanta wadda ka ga dama dukkan alkhair, dukkan alkhairi a hannunka yake saboda haka mai neman alkhairi sai ya nema wato hannun Allah madaukakin sarki innaka ala kulli shay'in qadir ubangiji kai mai iko ne a bisa dukkan komi ya kulu tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da buwaya wato yake cewa qul ya muhammad ya muhammadu kace wato mu'azziman li rabbika kana mai girmama ubangijinka wa shakiran lahu kana mai gode masa wato wa mufawwidan ilaihi kana mai sake lamarin ka gare shi wa mutawakkilan alaihi kuma kana mai dogaro a gare shi ka ce Allahumma malikal mulk ubangiji mamallakin mulki ai lakal mulku kulli dukkan mulki naka ne an ce wannan dalilin saukata annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya addu'a yana roƙon Allah Allah ya sa mulkin Farisa da Rum ya dawo hannun al'ummarsa ya dawo karkashin hannun al'ummar musulmi da ya wannan addu'a sai Allah sai ya shi addu'a da zai yi. sai Allah ya saukar masa ya ce ga abin da ma za ka ce ga abin da ma za ka ce kenan shi ne ka ce Allah kai ne mamallakin mulki tutul murkaman ta sha'u kai kake ba da mulkin nan a wanda ka ga dama wa tanzi'ul mulka mimman ta sha'u a lokacin kwace mulkin kuma ka kake kwace shi a hannun wanda kaga dama idan mun duba a 'yan shekarun nan sai mu ga mutane nawa ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su mulki yanzu ya kwace ya ba su ya kwace idan kenan ashe mun san Allah shi yake ba da mulki mun yadda kuma yake ba wa manya sha'u manta sha'u wanda Allah ya ga dama shi yake ba shi mulki kenan ashe hankalin mutane bai kamata ya tashi a wajen neman mulki ba na ɗaya kenan na biyu in mun yadda Allah shi yake kwace mulki a hannun wanda ya bashi a lokacin da ya ga dama ya sake canza wani ya sake bashi da bai kamata mai mulki kuma ya girman kai ba saboda yau shi ne chairman ko shi ne gwamna ko shi ne shugaban ƙasa, gobe sai ka ji ya koma shi kenan wani ne kuma ba shi ba in ka je ka ofis haka zaga ana ta jera hotuna rayayyun ma banda ma wanda suka mutu rayayyun ma ai wannan yayi a shekara ta kaza ya koma babin tarihi wannan ya a shekara ta kaza zuwa ta kaza wannan ya a shekara ta kaza kenan ashe da mutum yana tunani dan Allah ya bashi mulki to bai kamata ya girman kai wa Allah ba tunda ya san ai Allah ya ba wasu kafinsa da yawa ya kwace shi ma kuma Allah zai kwace musamman ma irin mulkin da yake da lokaci to ko mulkin da ba shi da lokacin na sarakuna ma ai wani lokacin sai ka ji Allah ya kwace mulkin sai a ce ai an masa murabus Allah kuma ya ba wani mulkin ko ba haka bane saboda Allah ne yake kwace mulkin shi yake bayarwa in wannan shi ne ya kamata a ce mu riƙe to da bai kamata wato hankalin mai neman mulki ya tashi har ya je ya fada cikin tsafe-tsafe da sihiri a wajen neman mulki ba ya rabu da Allah ya fada da Allah a wajen neman mulki bayan mulkin da in Allah ya bashi ma kuma zai kwace kuma an bai sa ba sai Allah ya bashi Allah ya bashi sai Allah kuma ya zuba masa idanu ya rikice ya rasa ina zai kama abun har lokacin nasa ya kare talakawan da suka zaɓe shi suna ta Allah ya isa suna ta kaza har yanzu shiru shi kuma ya gigice saboda tun a neman ya rabu da Allah Allah ya faɗa da shi kaga inda za mu ɗauki izina mu ɗauki karantarwa ta musulunci sai mutum ya nema in zai nema ya ce ubangiji ka bani kaza in kaza nan alkhairi ne manzon Allah sallam ya karantar da mu istikara sahabbansa suka ce manzon Allah yana karantar da mu istikara kamar da yake karantar da mu ayoyi daga cikin aya daga cikin ayoyin alqur'ani yace idza hammamta bi amrin fastakir rabbaka duk lokacin da ka himmantu zaka yi wani abu ka ba wa ubangijin ka zabi ka ce ubangiji in wannan abin alkhairi ne Allah ka bani Allah ka taimake ni in alkhairi ne a rayuwata ta duniya da lahira Allah ka bani Allah ka taimake ni in kuma sharri ne Allah ka musanya min wanda ya fi shi alkhairi kuma Allah ka taimake ni kaga da zaran an ce an jefa ƙuri'a an ce ka faɗi shikenan sai an ka ji ka samu nutsuwa sai to dama Allah bai zaba min ba Allah bai zaba min ba kuma Allah na yi maka godiya tana sai a zauna lafiya shi kuma wanda aka bashi shi kuma shi kuma to shi kuma sai ya nemi taimakon Allah da Allah ya bashi su Allah Allah da ka bani mulkin nan kuma ka taimaka min ka agaza min wajen sauke wannan nauyi da ka bani to shine ubangiji yake gaya mana cewa mu sani Allah shi yake bada mulki yace qul illahumma malikal mulk tutil mulka man tasha Allah kai kake bada mulki a wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kai kake kwace mulki a hannun wanda kaga dama wa tu'izzu man tasha a cikin mulkin ko ba a mulkin ba kai kake dauka dauka wanda kaga dama ka sa wannan ya zama wane ne wanda ake faɗasa ko ake nuna shi wata zillu man sha'u Allah kai kake kaskanta wanda kaga dama ka kwace masa izzar inda mai arziki ne in ya zo ana buɗa masa ana buɗa masa sai ka kwace sai ya dawo shi ma yana bi kofar gidajen mutane yana maula bai shi da komi Allah ya kwace abun in kuma menene ka ɗauka kashi da lafiya ne ka ba shi yaya sai ka kwace duk 'ya'yan su mutu ko kuma Allah ya karɓe lafiya sai ya zama fitsari ma a jikinsa yake sai an wanke masa to kaga duk wannan zulli ne Allah shi yake dora mu wanda ya ga dama irin wannan ya kuma ɗaukaka wanda ya ga dama ai antal mu'ti Allah kai kake bayarwa wa antal mani kai kake hanawa wa antal ladhi mash ko na'am wa anta allazi ma shi ta kana kai ne wanda abin da kake so shi zai kasance wa ma lam tasha lam yakun abin da kuma baka so shi ba ba zai faru ba babu wanda yake da ya isa wani abu a cikin mulkin Allah sai Allah ya yarda haka yake faɗa ma a hadisin sa na kuri sai yake cewa kai dan adam zaka so abu ya faru ka kaddara abu zai faru zaka yi abu yace ni ma in kaddara abu zai faru zan yi abu idan ka kaddara ni na kaddara sai kaddara ka te daidai da kaddara ta sai abin da na kaddara ya faru sai ka kamar wato abin da ka bukata ne ka samu biyan bukata ya ce kuma ya kai dan adam za ka kaddara abu ka so abu ya faru ni kuma in kaddara sabanin abin da ka kaddara ya ce sai in wahalar da kai akan abin da ka kaddara din ya ce ba abin da zai faru ka sai abin da ni na kaddara bai daidai da neman mulkin ba ya daidai da neman mulkin ka karya wannan ka sayar ka ba mutane kuɗi ka karya wannan ka sayar ka ba mutane kuɗi ka karya wannan ka rungumo bashi ka je kai kaza ka je kai kaza ka wahalar da kanka Allah ko bai rubuta maka za ka yi mulkin ba wancan kuma sai kaga Allah ya bashi tsintuwa a mulkin ko ba haka aka yi wani a jihar wani ina tsinta mulkin yayi ka tsinta yayi in ka auna shi da abokin takararsa inda ya dinga kashe kuɗi to haka Allah yake ba da mulki a wanda ya ga dama idan ka nemi wahalar da kanka a kan abu babu abin da zai wakana sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara. na malam yake cewa wa fi hadhihi al yana ganin da na cikin masallacin nan su yi haƙuri su zauna a daina fita a yi haƙuri a zauna a yi haƙuri a zauna tunda inda 'yan matsala akwai 'yan agaji za su ba da taimako malam ya ce wa fi hadhihi aya a wannan aya da alarama ya karanta mana tambihun akwai fadakarwa wa irshadun akwai shiryar da mutane ila shukuri ni'imatillahi zuwa ga gode ma ni'imar Allah ta'ala ala rasuli wanda yau manzansa wa hadhihi al-umma da kuma gode wa ni'ima da Allah madaukakin sarki yau wannan al'umma din li'anna Allah ta'ala haulan nubuwata hawwalan nubuwa min bani isra'ila domin ubangiji shi ya juyar da annabcin nan da ai yan bani isra'ila ne suke yin annabcin su ne a aiko wannan su kashe shi Allah ya aiko wannan su kashe shi Allah ya aiko wannan su masa tawaye Allah ya aiko wannan Allah ya aiko musu annabawa ɗaya bayan ɗaya don yawan annabawan da ubangiji ya aiko in ka kasa su kashi biyar kashi ukun nan duk a cikin kabilan yan bani isra'ila Allah ya aiko su saboda haka ai su suke da wannan ni'ima din da Allah yake aiko musu annabawa wato ɗaya bayan ɗaya to sai Allah ya juye da wannan ni'ima din sai ta dawo kuma cikin larabawa sai ta dawo cikin larabawa shine ma yake nuna mana anan yake cewa Allah ya juyar da annabcinsa daga yan bani Isra'ila ila ila nabiyil arabi ya ba shi ma annabi balarabe alkurshi ba ƙureshi al'ummi annabin da bai iya rubutu da karatu ba almaki annabin da yake haifaffen makka katamil anbiya'i cikamakon annabawa alal itlaq Allah shi ya zaɓa ya bashi duk wannan darajoji wa rasulullah sallallahu ila jami'i thaqalaini al ins wal jin kuma Allah ya aiko shi manzo ne ga dukkan halitta ta mutane da ta aljanu alladhi jama'a Allah fihi mahasin wanda ubangiji ya sanya ababe masu kyau wato ga waɗanda suka zo kafinsa wa kassahu bi isin sannan shi kuma sai ya keɓance shi da waɗansu abubuwa masu kyau waɗanda lam yutaha biyan min al-anbiya'i bai taba ba mu wani annabi daga cikin annabawa ba wala rasulan min rusul ko kuma manzo daga cikin manzani fil alami a cikin talikai gaba ɗaya. akwai mahasin kyawawan abubuwa da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabawan da suka zo kafin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su abubuwa masu kyau da yawa kuma Allah ya ambace su kyakkyawan ambato ya yabe su ya yabi zuriyarsu a alkur'ani mai tsarki amma du in ka haɗa abin da Allah ya ba su du sai ka ga abin da Allah ya ba su in ka auna shi ka ɗora shi akan sikeli ɗaya du yawan annabawan da manzannin ka ɗora abin da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan ɗaya gefen sikelin to abin da Allah ba sai yarin jaye abin da Allah ya ba du wa'annan annabawan yawa nasu sai yarin jaye su yawa guda ɗaya kurin talma an ka ɗauka alkur'ani mai tsarki ka ɗora domin idan babu abin da allah maɗaukakin sarki a cikin littattafan da ya saukar ya ba shi kariya da kula irin alkur'ani in ka lura da aka ɓata littafin a taura aka ɓata littafin linjila dama allah bai alkawari zai kiyaye wani littafin ba ya aiko musu su yi saboda dama akwai littafin da zai zo ya soke wannan din shi yasa da Allah saukar iya lokacin da ya kamata su yi aiki da shi suka yi wa'inda suka yi wa'inda suka kafirce masu kafirce Allah ya soke shi sannan ya kawo alkur'ani to alkur'ani kuma sai Allah ya alkori zai kiyaye shi har na tashin alkiyama kuma yanzu mu da wuke cewa misali yanzu mu a rayuwar nan da muke ciki a yau mu duba duk wani tsare-tsare na rayuwa duk wani tsari na rayuwa wanda aka yi shi in an shekara talatin wallahi sai an gyara a kansa duk wani tsari na rayuwa yanzu mu ɗauki shekara talatin baya ko a irin kasuwar damban ɗin muka duba akwai masu gyaran rediyo akwai masu gyaran agogo rumfa rumfa ko ba haka bane yanzu fa sai masu gyaran mi sai masu gyaran waya to haka abin yake canzawa, yanzu ɗauki kamar malamin makaranta waɗanda suke da tsarin koyarwa to duk inda aka samu shekara goma sai wani sabon dabara ta fito an canza waccan ta zama tsohuwar dabara yanzu duk kamfaninnukan nan da da suke kano wanda ake yin abubuwa da su yanzu duk yawanci an rufe saboda wani gingima gingiman injinan da suke shan mai suke kaza wanda za a sa mutum goma suna aiki akan inji daya yanzu mutum daya da yar kwamfuta su sai wannan aikin aikin da za a yi wata guda da mutum da kwamfuta su sai ya zauna sai ya yi rana daya abin ya canza to amma alkur'ani fa yau shekara nawa ake karanta shi ake aiki da shi har yanzu ba a ce ya tsoho ba hukuncinsa kuma bai tsoho ba kullum kuma ma daɗa gano wani ilimi ake a cikinsa saboda alƙawarin Allah inna na hannu na zanna zikir wa ina lahu lahafizun Allah shi ya alkawari zai kiyaye saboda haka shi yana nan kullun shi yake sabunta kansa da kansa to mu'jizar alqur'ani kullun tarin jayi du mu'jizozin da Allah ya bayar masa sauran annabawan inda za a sa su to sannan kuma suna nan da yawa sannan kuma kowane annabi Allah ya koshi gun yan jama'a sane ne yan jama'a sa wani ma a koshi gurin mutum daya wani mutum goma wani mutum biyu mun gane ku amma annabi wasallam fa tun daga mafudar rana har mafadarta ba kuma mutane kaɗai ba mutane hadda aljanu saboda haka kaga kenan wato girmansa ya fi girman sauran annabawan kuma abinda Allah ya keɓance shi da shi ya keɓance shi da abinda ya fi na sauran wato annabawan sannan haka kuma shari'arsa ita ma ta shafe wa'ancan shari'un mun gane ko sannan har yanzu Allah maɗaukakin sarki yakan tsinka da manzan Allah alal guyubil a kan gaibu na abin da ya faru a baya wal atiyati da kuma gaibin abin da zai zo zaka ji na cewa sayati Allah nasu zamanu wani zamani zai zo mutane kaza kaza kaza kaza kaza zai faru manzon Allah yana bada labarin gaibi wanda Allah ya sanar da shi to kaga su Allah maɗaukakin sarki yanzu misalin annabi Musa alaihi salam kaga da abin da ya faru ya faru sai Allah ya tura shi gurin Khidir Khidir din nan malamai suna sabanin wasu sai waliyi ne wani bawan Allah ne aka aka zo a cikin alkurani ko eh, eh, eh, me ayin yake cewa fauja da abdan min ibadina ko ka gani wani bawa daga cikin bayinmu alkur'ani bai ce annabi ba ne saboda haka malamai suke ta sabani akan cewa ko annabi ne ko ba annabi ba annabi musa ya je gurinsa kuma ya yi karatu ilimi na mu'amala da wasu ilimi na waƙa'iku wanda shi annabi Musa alayhi salam ba bashi ba domin shi abinda Allah bashi shari'a ya bashi hukunci na zahiri in kai laifi a zahiri ga hukuncin ka in kai laifi a zahiri ga hukuncin ka shi ko kidar Allah zabe shi ya bashi wani abu na ilimi na gaibu na gaibu mun gane ko yawwa irin ilimin da Abu Huraira yake cewa yake cewa na karbi ilimi a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi kashi biyu yace ɗaya ilimin shi nake fatawa aka yanke karantar da mutane ɗaya ko in ne magana akan sa za a yanke wannan sai nuna makogaran sa aka ce ilimi ne na waqaiku zai ce abu zai faru irin ilimin kidir ne Allah ya ba wa Abu Huraira saboda lazimtarsa da manzan Allah sallallahu alaihi saboda haka malam yake cewa Allah ya bashi ilimi na gaibin abin da ya faru a baya ya sanar da shi gaibin abin da ya faru a baya wanda ba a yi a zamaninsa ba da kuma wato abin da zai faru a gaba wa kashafa lahu an haƙa iya lakira. Allah ya yaye masa abu ababe na lahira Wani nashara ummatahu fil afaki Allah ya watsa al'ummarsa a cikin duniyar nan fi masharikil ardi wa magharibiha yammacin duniya da kuma wato gabashin duniya wa izharu dinahu Allah ya ɗaukaka addinin annabi sallam da shari'arsa ala sa'irar addiyani akan sauran addinai wa shara'i da kuma sauran shari'u fa salawatullahi wa salamuhu alaihi sai don Allah da su tabbata a gare shi mun gane ko na karanta wani littafi kwanaki da wasu da na jin na taho da littafin nan da yawa mun raba shi a mutane mun taba karanta shi da wasu ɗalibai daga saudiya na taho da littafin eh, eh, a ciki ake bayanin fatawowi ne na lijina na kibarul ulama wanda wanda suka yi akan matsaloli na addini daban-daban wanda suka wanda a sanadiyar canje-canjen zamani a nan nake ganin fatawar da waɗansu mutane a wani guri a nisan duniya musulmai ne suka aiko cewa su kwata-kwata ba sa kallon rana wato wato a tsawon wata uku sai abin da bai wuce awa ɗaya da rabi ba wata uku ba sa kallon rana ko musulmai ne suna can na? ji ba eh, fatil ikwani ko fatil ikwani lawo littafin fatil ikwani katon guda ma na taho da shi ina ji suka ce kwata-kwata lokacin da suke kallon rana a wata uku kwana casa'in duba ba ta kai awa biyu ba za ta zo ta wuce to suna fatawa game da matsalan azumi yaya za su ɗauki azumi yaushe ne ketowar alfijir yaushe ne faɗuwar rana yaya kallon watan azumin yake mun gane ko amma malaman nan sun ba su amsa sai suka ɗauko hadisin dujal hadisin dujal dogon hadisin nan da manzo Allah yake ce mana lokacin da eh, dujal zai bayyana ko ko wuni ɗaya aka ce kamar shekara guda wuni na biyu kamar wata guda wuni na biyu na uku kamar mi sati guda sannan sauran wunin kuma kamar sauran wunin mu na duniya to wuni daya ce shekara guda to yanzu yan shekara guda sabai suka ce ya rasulullah to ya zamu mai sallah ya za mu gane tunda wuni ɗaya ne mu gane azhar mu gane la'asar mu gane magariba mu gane isha sannan kuma ya za mu gane azumin watan ramadan ya kama ya za mu gane lokacin layyar mu da lokacin aikin hajjin mu manzon Allah ce sai ku kaddara sai ku kaddara kaga wannan ya nuna maka al'ummar annabi sallam yanzu a duniya babu inda babu musulmi tunda yanzu irin wannan wurin ka sai ka ce ma bayan duniya ne inda za a ce wata uku ma mutane ba su ga rana ba to saboda haka yana daga cikin ɗaukakan da Allah ya masa Allah ya watsa masa al'ummarsa fi masharikil ardu wa magharibiha yammacin ƙasa da wato gabashinta Allah ya bayyana addinin sa da shari'arsa akan sauran addinai sai da amincin Allah su tabbata gare shi da'iman har abada ilayar yawmiddin har ruwan sasan wato har ranar tashin tashin alkiyama ma ta'aqaba layli wan hari matsawan dare da rana suna bibiyan junansu, su wa li ta'ala shi yasa sai ubangiji ya ce qul illahumma malikal mulk ai Allah ne ba wa manzon Allah wannan mulkin ko annabi Sulaiman da ya addu'a ya ce ubangiji ya bashi mulkin da layan bagila hadin ko min ba'adi wanda wani a bayana ba zai sami irin wannan mulkin ba Allah ya ba shi mulki amma malamai suka ce Allah ya ba wa annabi salasalam fiye da abin da Allah ya ba ma annabi Suleiman sai dai shi annabi Salam ba tara masa dukiya ba ai Allah ya masa tallan dukiyar ma ko ya masa tallan dukiyar amma shi ba tara masa dukiya irin na annabi Suleiman ba yauwa domin za a kwana uku a gidansa ba a ɗora tuwo ba dai dabaru da shi za a ci a ci dibino sha ruwa a yi haƙuri shi ne mala ke cewa wato ubangiji ya ce kulillahumma malikal mulk anta mutasarrifun fi kal'ika ubangiji kai ne mai tasarrufin mulki a cikin halittarka alfa'alu mai aikata lima turidu abinda ka ga dama kamar da ta'ala alaman ya hakuma alai fi amri haisu kala kamar da ubangiji ya yi raddi mai girma da buwayan. ga mutumin da wato yake hukuncin hukunta wani lamari a cikin wato lamarin ubangiji Allah ya ce wa ƙalu kafirai cewa suke laula nuzila hazal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim shin in har za a aiko ma annabi da za a aiko shi da alqur'ani me yasa ba za a saukar wato ma annabin da ya fito daga ɗayan alƙaryun nan guda biyu ba makka ko da'ifa in a'a to annabi sallama ai daga makan yake to amma makan da suke nufi shi ba wannan gidan nasu suke nufi ba gidan manyan masu hannu da shuni a nan suke so annabin ya fita mun gane ko shine ubangiji ya ce musu ahum yaksimuna rahmatar rabbika shin wa'annan mutanen da suke wannan magana su suke raba Ubangijin ka ne balle su ce ba sa son kai ba za su baka ba wancan suke so a shi za su bayar annabtar annabtar su suke raba ta ne inda su suke rabawa ai annabi sallama ba zai tsammani ba balle ya samu yawwa Allah ce nahnu kasamna ha bainahum ko yawwa nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum ai abincin su ma mu muke basu inji ubangiji abincin da za su ci su rayu ma mu muke basu yawwa shine mala yake cewa ai nahnu tasarrufu fiha fima khalaqna mu muke tasarrufin cikin abin da muka halitta kama nuridu kamar da muka ga dama bila mani'in ba tare da wani mai hanawa ba bila mu mani'in ba tare da mai hanawa ba wala mu dafi'in ba tare da mai ijewa ba walanal hikimatu albaliga mu inji ubangiji yace muna da hikima wanda yake ta tsere tsara wal hujjatul minene wal hujjatu tamatu fi zalika da kuma hujja wanda yake wato cikakkiya a wajen wato aiko annabi sallam a matsayin annabi amma ai suna gani a cikin nasu Allah maɗaukakin sarki ya masa tarbiyya irin tarbiyyar da du sun yadda ya fi kowa a cikinsu du sun yadda ya fi kowa ya fi kowa amana ya fi kowa haƙuri ya fi kowa nutsuwa ya fi kowa kame kai ya duk wani abu da zaka nema na makarimul akhlaq kyakkyawar ɗabi'a du mutanen makkan sun yadda manzon Allah ya fi kowa a cikinsu tun daga tashinsa to ashe kenan tunda a cikin sa ya tashi kuma sun yarda da wannan halayen dan ya zo ya ce Allah ne ya aiko shi bai kamata kuma su inkari ba to amma Allah bai ga dama ba domin Allah bai bude kirjin su wato su fahimci haka din ba mun gane ko shine malam yace wa haka za yutan nubuwa haka kuma Allah yake ba da annabci liman yuridu ga wanda ya nufa kama kala ta'ala kamar yadda yake fada a cikin suratul an'am Allahu a a'lamu ya ji alo risalatahu Allah shi ya san ina yake ajiye annabcinsa haka na ubangiji yake faɗa a cikin suratul isra'i unzur kaifa faddalna ba'dhum ala ba'din duba mana a cikin annabawa ma yaya muke fifita wani akan wani wani Allah ya bashi annabcin wani Allah ya aiko shi annabi kuma manzo sannan a manzannin wani Allah ya sa sanya shi ya zama ulul azmi minar rusul sannan kuma ul azmin wannan Allah ya sa shi imamul mursalina katamin nabina wa imamul mursalina kaga kenan ashe daraja daraja ne ubangiji ya ce tulujul laila fin nahari ubangiji shi yake sanya dare fin nahari a cikin rana wa tulujin nahara fil laili haka na yake sanya rana wato a cikin dare ba karanta ba na to lokaci yayi eto eh, to za mu tsaya nan insha Allah za mu tsaya saboda lokaci abinda muka faɗa daidai muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a kai abinda muka kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana na'am to

to to wannan dai abin da ake jin tsoro tsorace mu mai wannan shine gudun riya gudun riya ake jin tsoro saboda karar ya zama eh, eh, wato yana samun yana yaban kansa ta wajen wannan idan dai malamai suna maganganu da yawa game da sallolin nan na yi bayaninsa sau biyu a gurin karatu cewa akwai ingantaccen hadisi daga nana aisha Allah ya daidai take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko a ramadan ko ba a ramadan ba baya karawa akan karaka a goma sha ɗaya wannan ruwaya ta farko kenan sannan ta ce kuma yana buɗe sallarsa na dare da nafila raka'a biyu masu sauki kaga an ka haɗa raka'a nawa goma sha uku yauwa ɗaya ruwayan kuma shine bayya karawa akan kan raka'a goma sha uku ko a ramadana ko a wajen wato ramadan kuma a ƙarƙashin wannan waɗansu malamai suka ce saboda khairul hadai Hadai muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafificin koyi shine koyi da annabi sallam wannan raka'a goma in kai kai wancan uku shafa'inka da wutirinka ko kuma in ka haɗa raka'a goma sha biyu shafa'inka kai wancan guda ɗaya a matsayin wutiri yayi in kuma kana daga cikin mutanen da suke da sha'awan ƙarawa wannan ba a rufe kofa ba yawa wannan ba a rufe kofa ba domin ya tabbata an samu wannan daga magabata ƙara ayyuka na alkhairi musamman ma a cikin watan ramadana domin allah ya ce wa fi zalika falatinafasil mutanafisun akan yi gasa akan aikin alkhairi saboda ka san lokacin bai wucewa ne saboda haka babu laifi ka iya yi shi yasa har na bada misalin da yanzu haka saudiya su tarawihin da suke yi tun shekaru raka a suke yi haka masajidin nabawi na madina masallacin alaihi wasallam raka 20 suke makka harami raka 20 suke sannan in goman karshe ta zo 20 dinnan suna nan ba a fasa su akan yi raka'a kuma goma sha uku raka'a goma wanda za a musu dogin karatu na tahajjud sannan raka'o'i uku wanda muka sawa wanda za a karanta sabbi da kulya a raka'a ta ukun kuma ulhuwallahu to kaga suna goma da shafa'i da wutiri kamar yadda muke faɗa sannan nan kuma za su yi ishirin ɗinsu a matsayin tarawihi wa'yancan kuma a matsayin tahajjud duk da yake duk za ka yi kiransu tahajjud da dusalan dare ne mun gane ko saboda haka in dai har mutum da ya niyya zai iya yin kayansa in kuma har ya samu an raya masallaci ɗaya da shi zai je gidansa ya sauran sallolinsa ne na ganin zai fi masa alkhairi akan yawan ya je wani masallacin a buga da shi ya koma wancan a buga da shi ya koma wancan a buga da shi wallahu alam wannan yake cewa wanda take cewa malami ne na yi suwar na yin suwar har sai da karfe kuɗi da minti hamsin da biyar ta yi to yaya azumi na azumin ki ba wani abin da ya shafi azumin ki insha Allah dama abin da ba a so ka fara cin abinci bayan gurin ya kure amma idan alfijir din ya zo ya same ka kana cikin cin abincin ne ai ma annabi sallam ya bada ya bada lasin cewa kai ka wurga maza ka sha ruwa ka wanke hannunka hmm. wannan babu wani abu sai dai mutum kada ya tsaya sakaucin wasa ko da waya ko da wani abu har guri ya kure sannan kuma ya zo ya ce kuma zai ci abinci in guri ya kure baka fara cin abinci ba sai ka hakura amma in kana ci ka ji ladan yana a salatu kai min na naumi sai kai kokari ka karasa abunka wallahu ala wannan yake cewa malam waya shiga hukunci shiga da kan daki da waya ne alhali wayar kuma akwai kur'an a cikin ta to ayin ka bude wayar ba za ka ga alqur'anin ba ko ko za ka gani mm. ba za ka gani ba saboda haka alqur'anin yana cikin yana cikin iska shi shi sa ake cewa soft eye. shi yasa ake cewa soft dan ba ka taba shi ba za ka ji shi ba in ka bude shi ba za ka gan shi ba wallahu alam ni na ganin babu laifi ni ina ganin babu laifi sai dai kurin a saka ringin ton karatun alkur'ani ne in za a shiga ya kamata ko a ajiye wayar ko a kashe ta domin mai buguwa zai iya buguwa alqur'ani kuma zai zai zai karatu kuma zai abin a masal a cikin inda bai dace ba yawwa yanzu ai ga batun kudin saudiya an taba yin tambaya a kudin saudiya mm-hmm. cikin jikin riyal din saudiya in ka gane da na akwai la ilaha illallah a jiki yawa wa za ka ba wa ajiyar kudinka in za ka shiga ban ɗaki balle ma irin wannan wurin da kowa yake bako wanda ake masa kirari wai daga Allah sai riyal in kana wannan wurin saboda haka kudinka dole ne a ka akwai laruran da za ta saka shiga ban ɗaki da sunan Allah din ma in dai da larura wannan babu komi yawa amma kamar waya in dai ba ringin ton din karatun alkur'ani bane dan da alkur'ani a cikin na ganin babu laifi insha Allah wallahu a'lam da ke cewa kana falla ni ne a sallar juma'a sai na samu sujjada sai kuma tahiyar karshe to shi na tashi raka'a biyu zan yi ne kan koko hudu zan yi raka'a hudu za ka yi domin ai baka samu juma'a ba yawwa duk wanda sai ka samu ruku'i kafin ka samu sallah yawwa kai dai za a baka ladan abin da ka riska amma asalin aikin sallah sai kai raka'a hudu domin abin da ka samu din bai kai raka'a ba da raka'a dai ka samu sai ka cika ta wallahu a'lam na'am to kuma idan mutum ya tashi zai tare ikama ne ko ba sai ka tare ikama ba da ka tashi kurin sai ka kabbara sai ka ci gaba da karatunka na'am wannan suke cewa assalamu alaikum haka ni na kasance mai na kasance mai son ibada na'am ko da yaushe na'am amma madadin na kasance iyan al'ada na yana zuwa a farkon wata ne to wannan karin sai ya zo shi a karshen wata hmm. gashi kuma ana yin sallar hajji hmm. a goman ramadan to malam saboda na ji bakin cikin haka da zuwan wani al'adun nawa mm. da yamu sai nake zuwa sallah amma ba na yin sujjada idan lokacin da aka yi sujjada da hukuni ba na yi mm. in an yi ba na cewa komai mm. sai dai istighfari malam hakan daidai ne kuka? ba daidai ba ne gaskiya saboda matan da take cikin jinin haila an hana ta shiga masallaci Allah ya ce illa abiri sabilin hatta taktasilu sai dai idan masallacin hanyar wucewar ta ne in hanya ne wannan za ta wuce amma in dai ba hanyar wucewar ta bane an hana ta ta shiga masallaci na ɗaya kenan na biyu Allah madaukakin sarki da ya jarabe ki da wannan al'ada ai aikin alkhairi a cikin watan Ramadana ba sallar tahajjur bane kade akwai ayyuka suna da yawa ki zauna a gidanki ki ta istighfarinki ki ki ta salatin annabi sallallahu ki abubuwan ki ga sanan ayyuka la tu adu la tu sa ayyuka na alkhairi ga sunan kaca kace wanda zaka yi a cikin daren ko baka yi sallah ba yawa idan kuma dama duk wata in yazo kina yin sallolin ki wannan watan yazo miki da larura Allah zai baki ladan Allah zai baki ladan ai yana daga cikin abin da rahaman da Allah madaukakin sarki yau al'ummar wannan annabi duk aikin ka na alkhairi da kake yi sai larura ta zo larura kuma larura wanda take daga Allah ta zo ba za ka iya yin wannan aikin ba a daidai wannan lokacin in ya zo Allah zai sa a rubuta maka ladan saboda haka ki wahalar da kanki ki je a maimakon neman lada kuma ki je ki ɗebo laifi don duk mutumin da zai sallah ba shi da alwala da gangan ana jin tsoron zai iya kai shiga kafirci yawwa sannan kuma shiga masallaci a mai janaba a mai haila haramun ne haramun ne saboda haka ki zaman ki a gida ki wasu abubuwan ki akwai zikirori da zaki da yawa wanda zaki dace da ki samu gajiyar daren lailatul qadari na'am na'am to hukuncin hukuncin haraba hukuncin masallaci ne haraba masallaci ne ko kuma haraba ba masallaci ba ne masallaci ne yauwa domin ai ragewa aka yi saboda a samu sauƙin rufewa inda zai yi a iya rufewa gaba ɗaya yawa duk da yake dai waɗansu malaman suna ganin kamar an ce abu rahaba waiwai guntun fili ne yawa na asalin uwar masallaci amma waɗansu malaman sun kalle shi a matsayin tunda yana haɗe da masallacin shi ma masallacin ne wallahu alam to za takaita ana to masha Allah akwai masu bukatar addu'o'i na'am ko da ta kai ko ta neman addu'a akan wata bukatar da ko tana neman eh, addu'a Allah ya kan babanta da mahaifinta kenan da kuma kansu bukata da da addu'a magana zuwa al'ada yana zuwa mace yana komawa na'am tana samun wannan matsalar al'ada da tana uwa da ta da addu'a Allah ba ta lafiya shawarce ita kuma wannan ya kamata ce ta magani ta tsaya da addu'a kawai akwai mai neman addu'a kasan neman maganin ma addu'a ne neman maganin ma addu'a ne eh. hada da addu'a da magani eh shine ce neman magani shi ma addu'a ne Allahu a'lam to hada da neman magani da addu'a yawa akwai mai san asa kasar mu cikin addu'a Allah fitar da mu cikin kanki dinki ciki Allah ya fitar da mu mai neman addu'a bashi yayi masa yawa Allah sauke masa bashi Allah sauke masa Allah sauke mana gaba da to Allah ma kaji tarin bukatu ko kuma za mu samu lanci cikin addu'a shi ma Allah dawo mana da shi lafiya Allah maɗaukakin sarki ya bamu damana mai albarka Allah karɓe ba mu wannan azumi ya zo tafiya muna cikin jin daɗin ya zo zai tafi kuma babu yadda zamu zai tafi kuma ba dole ne ya zama muna daga cikin wanda ya mu sake samun wannan gajiyar ba to saboda haka a za mu ƙara addu'a idan Allah maɗaukakin sarki ya kaddara Allah zai raya mu zuwa wani azumin kamar yadda muke so Allah ya raya mu muna masu imani muna cikin ayyuka masu kyau kuma Allah ta'ala ya wanzar mana da ladanmu tun daga wannan din har zuwa wancan kada Allah ya rusa mana ladanmu Allah ya kiyaye mu aikin da ladanmu zai rushe Allah ya kiyaye mu aikin da zai rusa mana ladanmu in kuma ubangiji ya kaddara ba ma daga cikin wanda za ga wani azumi kamar yadda ba ma so to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mana ayyukanmu na ibada da muka a cikin wannan watan ya sa ya zama mana tsani sanadiyya zuwa gidan aljanna idan Allah ya kaddara wasu mu za su gani to waɗanda Allah ya sa su gani Allah ya saka su manta mu cikin addu'a in kuma Allah ya sa duk masallacin nan ba za mu ga azumin watan Ramadana ba ba to Allah ya haɗa fuskokin mu a Darus Salam Allah ya sa muna daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya rubuta su a cikin wannan watan sune 'yan aljannar Firdausi Allah ya karbi ayyukanmu wanda suka roƙe mu addu'o'i cikin wanda aka karanta da wanda ba karanta ba da muke zaune a nan wanda muke da turmutsutsun bukatu Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana iyalanmu ya kiyaye mana harkokinmu ya kiyaye mana garinmu ya kiyaye mana mu ya zaunar da gidajenmu lafiya ba mu lafiya da zama lafiya marasa lafiyar mu da suke kwance a cikin a asibiti Allah ya ba su lafiya da waɗanda suke kwance a gida Allah ya ba su lafiya da waɗanda ma suke tafiya da jinyarsu su Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya sa lafiyar ta amfane mu amatanmu da suka mutu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta wa iyayen iyayenmu Allah ya gafarta wa malumanmu Allah ya gafarta wa malaman malumanmu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya gafarta musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya gafarta musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya mana bukatu wannan hali da muke ciki a wannan ta mu na kunci muna roƙon Allah ya yi mana idan laifinmu ne Allah ya sa mu gyara Allah ya sa wannan kunci ya zama na kafara a laifuffukanmu idan ko ba laifinmu ba ne laifin shugabanninmu ne muna roƙon Allah ya gyara mana su ya sa musu tausayinmu a cikin zuciyarsu ya sa su gyara jagorancin da suke mana Allah ya bamu da mana mai albarka Allah ya bamu da mana mai albarka cika mana bismillahir rahmanir rahim yi bismillah mu karanta fatiha مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يؤود السلام فحينا بالسلام باركنا زنة دار السلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم وفقنا بحلالك عن حرامك واغننا فضلك عمن سواك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اسل لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين لا اله الا انت بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او قطعنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الله امسى من ادعوئنا كما صليت على إبراهيم وعلى بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بعد در الله زامو رفي تفسير من رانا رانا لتنين إن شاء الله